وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتقى عبيدا وأهدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في القنوت والخضوع وسلم تسليما أما بعد فإن المسلمون يجتمعون في اليوم الجمعة من كل أسبوع لأداء صلاة الجمعة امتثالا لآمر امتثالا لأمر ربهم سبحانه إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فصلاة الجمعة فرض على كل مسلم ذاكرا بالغا آكلا مستوطنا ببناء ليس بينه وبين المسجد مسافات القصير وهذا اليوم شأنه عظيم إذا فيه كمالة جامع الخلائق وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة كما ثبت به كما ثبت بذلك الحديث الصحيح منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وبه فجلت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذل الله الجمعة عمن كان قبلنا كان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل يوم الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق ويوم الجمعة أفضل الأيام وهو أول يوم من أسبوع من أيام الأسبوع لا آخر يوم كما يظن بعض وهو يوم العيد للمسلمين أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعل الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان عنده طيب فليمسي فليمسي منه وعليكم بالسواك وللجمعة آداب منها أن يستعد لها يوم الخميس وليلة الجمعة بالتنظف وغسل الثياب التي يلبس فيها ويغسل يوم الجمعة ويتزين لها wa yuqallim azafirahu wa yaqussa sharibahu wa yata'ahhada wa yalbasu ahsana siyadihi wa la yataqatta riqab an-nas illa an takuna farjatan aw yakuna imaman wa la yatakallamu asna'u al-khutbah akhrajahu muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تودع فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ولبث من طيب ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلج عند الموئذة كانت كفارات لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا ويستحب التبكير لها أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في ساعة الأول فكأنما قرب بدنا ومن راح في ساعة الثانية فكأنما قرب ومن ومراها في ساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن ومراها في ساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومراها في ساعة في ساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أما إذا دخل والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس للاستماع أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله عباد الله ويكره الاهتباع والاهتباع هو أن ينصب ساقيه ويجمعهما إلى صدره بيديه وسنة الجمعة بعد الانقطاع صلاة في المسجد ركعتان أو أربع أو ستة ومن خصائص الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها أو ليلتها أخرجه الحاكم والبيحقي عن أبي سيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضع له نورا ما بين الجمعتين عباد الله ومن خصائصها ومن خصائصهما كذلك أن الذي يموت في يومها أو ليلتها لا يفتن في قبره لما أخرجه الترمذي والبيحكي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وفي يوم الجمعة توجيد ساعة الإجابة روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها وقد أخفاها الله سبحانه وتعالى ليجتهد العبد في سائر اليوم ويستحق صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة عن عوث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الساقة فأكثروا, فأكثروا علي من صلاة فيه فإن صلاتكم مؤردة علي قال قالوا يا رسول الله وكيف ترد صلاتنا عليك وقد أرمت وبليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء وأخرج البيهكي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة ومن فعل ذلك كنت شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة عباد الله ومن هنا يتضح لنا عظم الحسرة التفريط في التفريط فيها في آداب من آدابها وذلك الذي يأتي إلا بعد أن يبدأ الإمام الخطبة دون أذر فلا جزاء من الثواب وذلك الذي يتخطى رقاب الناس فيوديهم أو يسلم عليهم أو يكلمهم والإمام يخطب أو يجلس في المكان الذي خرج صاحبه لحاجة ثم يعود فيأخذ مكانه كل فرق من أولئك الخسر جزاء كبيرا من الثواب وبعد اللغات الجامعة وحسبت له ظهرا وكم يخسر الذي يسهري ليلة الجمعة في لهو وغفلة وربما فاتته الجمعة ذاته ولعلك ترى بعد من أكرم الله بالذولية من الذكور فلا يحملهم على المحافظة على من على صلاة الجمعة ولا يأمرهم بها إن على العدل أن يعود أولاده حتى قبل بلوغهم على المحافظة على صلاة الجمعة لتصحيح المحافظة عليها عادة وإبادة تجري في أروقهم مع دمائهم حتى يقدروا فلا يتركونه إلا لعذر شرعي. يا مسلمين kuma mu tana magana ne kuma mu ta yau tana magana ne akan sallar juma'a me ake ce sallar juma'a me la dubban sallar juma'a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya ranar juma'a ita ce mafi rana daga cikin sati kuma ya sanya wani lokaci na karɓa addu'a daga ciki wanda yana sauraron mutane ya keɓe wannan lokacin saboda ya saurari mutane saboda mutane su san kudurar shi su san girman shi su tsayu a kan fuska ta shari'a ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah mai ƙarfi wanda ya karfafa kuma ina shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa manzon manzonsa ne kuma shi ne mafifici wanda ya fi kowa jin tsoron Allah da shi da sahabban shi da wanda suka biyo shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako lallai musulmai suna taruwa ranar juma'a daga kowane cikin kowane sati saboda su yi sallar juma'a umarni ne wanda allah madaukakin sarki ya yi a cikin alkur'ani inda yake cewa ya ayyuhal ladhi inda allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal na amanu ya kowane kuka yi imani idan nudiya lis salati min yawmil juma'a ina aka yi kira min mil jalis salati zuwa ga sallah min yawmil juma'ati ranar juma'a to fas au ila zikirin lafi ku yi gaggawa ku yi zuwa ga ambaton Allah ne ambaton Allah zuwa ga wannan sallan fas au ila zikirin lahi wazarul bai ku bar kasuwanci ku bar duk wani abun da kuke ku aji fas au ila zikirin lahi wazarul bai ku ku aji kasuwanci dalikum khairul lakum wannan shine alheri gare ku in kuntum ta'lamun idan kun kasance kun sani ita dai sallar juma'a farilla ce ga kowane musulmi namiji baligi ko mai hankali ita sallar juma'a ita ranar juma'a Allah madawani sarki yace manzala sai a sanna ce ranar juma'a ita ce rana wadda an ka halici annabi adam wanda shine babanmu kuma ita ce rana wadda an ka sashi aljanna kuma ita ce rana wadda da ya nufi wannan ranar ce aka fito da shi da cikin aljanna kuma a ranar juma'a ranar nan ne ranar da za a yi tashi alƙiyama idan ban mance ba ko wani hadisi da manzo ta sallan ke cewa kowane abu ranar juma'a yana cikin fargaba yana cikin tsoro mutum ne kawai idan kun diba za ku diba dabbobi ranar juma'a hankalin su tashi yake saboda sun san ranar tashin ranar tashin kiyama zai zai faru ranar juma'a to mutum ne kawai hankalin shi a kwance shi babu ruwan shi to a ranar juma'a ne za a yi tashin alkiyama kamar yadda hadisi ya inganta wanda bukari da musulun suka ruwaito daga abu huraira abu huraira ya ce manzala ta asalin yana cewa fitiyar rana daga cikin ranakunku wadda rana ke fitowa ita ce ranar juma'a a cikin wannan ranar ne an ka halarci annabi adam a cikin wannan ranar ne an ka sanya shi aljanna a cikin wannan ranar ne an zabtar da shi daga aljanna a cikin wannan ranar ne za a yi tashi alkiyama a cikin ranar juma'a kenan kuma da wannan ranar nan ne an ka fifita al'umma annabi muhammad da sauran al'ummomi wanda suka wuce bukhari da musulun sun rawaito hadisi manzo Allah a sallan yana cewa an batar da ranar juma'a ga mutane wanda suka zo gaba da mu ai sun riga mu wanda suka zo akwai mutanen annabi yusuf akwai mutanen annabi yakub akwai mutanen annabawa da yawa amma duk ba su zabi ranar juma'a ba manzo Allah a sallan yace an batar da wannan rana ga mutanen da suka zo gabanin mu wa da yahudi yahuda sun kasance suna da yawmus sabti sun kasance suna da rana asabar za ku ga yahuda suna zuwa wajen ibada su rana asabar wa kana nasara yawmul ahad nasara su kuma sun kasance suna da yaushe ranar lahadi fa ja Allahu bina sai Allah mu sarki sai ya zo da mu fa hadana Allahu li yawmil juma'a sai Allah mu sarki sai ya shirye da mu da wace rana da ranar juma'a waje alal juma'a ce wasu sai Allah yi sarki sai ya sanya ranar juma'a ita ce rana ta fare ta farko sa'an nan rana asabar sa'an nan ranar lahi wa kadhalika hum tab'an lana yawmal qiyamah haka nan kuma ranar tashin kiyama da su biyo mu baya nahnu al-akharuna min ahli dunya mu ne muka zo na karshe a duniya zo halittoci an yi annabawa wanda suka zo da mutanen su gaba ɗaya wanda suka gabace mu to mu ne na karshe al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amani al'awwalu na yau malkiyama mu ne na farko a ranar tashin kiyama mu za a fara yi ma hisabi ran tashin kiyama kamin a yi ma sauran al'ummomi duka su gaba da kabla da kala'i ita ranar juma ita ce mafificiyar rana kuma ita ce rana ta farko a cikin sati ba kamar yadda waɗansu mutane ke tunanin a'a ranar juma ita ce rana ta ƙarshe ba a'a mu a gurinmu musulmai ranar juma ita ce rana ta fare ta farko kenan sa'annan kuma ranar juma'a ita ce rana ranar idin musulmai rana ce ta idi ranar juma'a kamar yadda bukari kamar yadda ibn majah rawaito hadisi ce abdullahi bin abbas yana cewa Allah ya kara musu yadda da shi da baban shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hada lalle wannan rana yawmun idin rana ce ta idin da alallahu lil musulmi wanda Allah madaukakin sarki ya sanya wa musulmai faman ja ilal juma'a duk wanda zai zo sallar juma'a ranar juma'a kenan faliyar ta silto ya yi wanka idan yana da turare ya yi kokari ya ɗibi turare ya sanya mai cikin shi sa'annan kuma ana son mutum ya asuwaki ranar juma'a Haka nan kuma ranar juma'a tana da wasu ladubba daga cikin ladubbanta ana son daren juma'a ranar alhamis kenan mutum ya tsartace kayan shi ya wanke tufashi ya wanke tufashi wanda zai sa idan zai je masallaci sa'annan ranar juma'a ma ana son idan mutum sami ya je masallaci ya yi wanka sa'annan ya yi kawa sa'annan ya ɗebe shi kun je inda ake ɗebe kumba inda ake samun lada ana son mutum ya ɗebe shi ya cire gashin shi na ta ko na gaba gare shi sa'annan ana son mutum ya sanya mafi fifiyar tufa daga cikin tufafin shi amma kuma idan mutum ya je masallaci ba a san ka tsallake kawunan mutane ka ce ka je sawun gaba ba a san ka dinga tsallaka kawunan mutane kana zuwa masallaci duk sawun da ka ga babu mutane to ka tsaya nan kan shi kada ka dinga tsallaka kawunan mutane sai dai in ka ga akwai wata dama inda ba sai ka tsallake kawunan mutane ba ba a san mutum ya yi magana idan liman yana hudu ba sa'an nan kuma kamar yadda bukari da musulun suka rawaito hadisi sun ce manzo Allah ta sallan yana cewa man tawadda'a wanda ya alwala ya kyautace shi shi sannan ya je masallaci saboda ya sallar juma'a ya saurara ya tsaya ya kwantar da hankalin shi ya saurari hudu ban liman ya shiru to za a gafata mai zunuban shi gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'a za a gafata mai zunuban shi wanda yayi tsakanin wannan juma'a zuwa wata juma'a wal ziyadatu thalathati ayyam kuma za a ƙara ƙara mai kwana uku amma kuma wanda yayi wani mai jiwancin haka to hakika shi zai da wannan lada haka nan kuma abi dawuda ya rawaito hadisi yace abdullahi bin amr yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yaktasala yawmul juma'a wanda yayi wanka ranar juma'a ya sanya mafifici ya tufa daga cikin tufafin shi sa'annan bai tsallake kawunan mutane ba sa'annan kuma bai yi lagau ba bai yi surutu ba lokacin da liman ke hudu ba to wannan juma'a ta kasance kafaratu lima huma ta kasance kafara tsakanin su amma kuma wanda ya yi surutu ya tsallake kawunan mutane ba sallar juma'a ya samu ba ya samu sallar azhar sa'annan kuma ana so ga sallar juma'a a dinga sauko ba mutum ya dinga zuwa latti ba ana son a tabki ana son mutum ya dinga gaggawa ya je sallar juma'a kamar yadda bukhari da muslim suka ruwaito sun kace abu huraira ya ruwaito hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya wanka ranar juma'a wanka irin na janaba shi ake magana ba wanka na watsawa kawai ba wanka na janaba sa'annan ya yi gaggawa ya je masallaci tun da fari ya yi gaggawa ya je masallaci tun da farko to wannan saman mutum ne wanda saman mutum ne wanda ya yanka raƙuri wanda ya gaggawa ya je lokaci na farin saman mutum ne wanda ya yanka raƙuri wanda ya je kuma lokaci na biyu saman mutum ne wanda ya yanka sanuwa wanda ya je lokaci na uku shi kuma saman mutum ne wanda ya yanka rago mai kaurore guda biyu me yasa aka ce rago mai kaurore guda biyu sun da rago mai kaurore guda biyu ya gada shi ta aka ce wanda ya ke lokaci na uku amma wanda ya yanka rago ne ga wani ne wanda ya ke lokaci na hudu shi kuma kamar wanda ya yanka kaza wanda ya ke lokaci shi kuma na biyar shi kuma kamar wanda ya bayar da kada babbai mun gane ko idan kuma liman ya zo sai mala'iku sai su gawa su daga bakin kofa dama idan mutum ya zo da wuri mala'iku suna nan bakin kofa mutum suna da suna da suna fara الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا ball.